labaran na yau a labaran na yau muna goma sha biyar ga watan alhajin shekarar 1441 wanda ya daidai da biyar ga watan agustan shekarar ashirin miladiya ka cikakkun labaran tare da ni amala isam a shirye-shiryen buɗe makarantu da gwamnatin jihar kano ke yi don ɗaliban ajin karshe su rubuta jarabawa gwamnatin jihar kano za ta yi wa makarantun sakandare 528 na gwamnati da masu zaman kansu feshin maganin kashe ƙwayoyin cuta a jihar kwamishinan ilimi na jihar muhammad sa'idu kiru ne ya sanar da hakan a taron manema labarai a jiya sai ya ce gwamnati ta tsayar da ranar goma ga watan agusta ranar da ɗalibai da ke ajin karshe wato ss3 za su koma makaranta domin shirin fara rubuta jarabawa wayak da za a fara a ranar 17 ga watan agusta ya kuma ce gwamnati ta wa shugabannin makarantu da masu makarantu masu zaman kansu kwanaki bakwai domin saka matakan gujewa kamuwa da corona a makarantu kafin ɗalibai su fara dawowa. bayan haka ma'aikatar kiwon lafiya za ta raba wa ɗalibai takunkumin fuska manyan tsabtace hannu da kayan kare kai daga kamuwa da cutar corona kazalika gwamnatin ta kuma tsara dokokin da makarantu za su bi idan za su bi da ta ce makarantu ba za su fara aiki ba sai ranar goma ga watan agusta amma ɗaliban da ke makarantun kwana za su iya koma makaranta a ranar tara ga wata za a rage yawan awowin da ake koyar da ɗalibai darussa zuwa awa hudu kazalika wajibi ne makarantu sanadi na'urar gwajin yanayin jiki wuraren wanke hannaye da ruwa da sabulu da ina a makarantun da kuma hana ɗalibai ruwa a wuri ɗaya a makaranta haka kuma makarantun da ke zaman kansu za su karɓo takardar dokoki da sharuɗan gujewa kamuwa da cutar da gwamnati wato da wato kamuwa da cutar da gwamnati ta bada a hukumar kula da makarantu masu zaman kansu ta jihar kano ta kuma kara da cewa makarantun gwamnati za su karɓo takardar izinin buɗe makaranta a hukumar kula da makarantun sakandare na jihar kano ana da yasa ran ɗalibai dubu goma sha da arba'in shida ne za su rubuta jarrabawa kammala sakandare a makarantu ɗari da takwas a jihar kano gwamnatin jihar bauchi ta kafa wata doka da aka kira ta da bab wata ta tanadi hukuncin kisa ta hanyar rataya ga duk wanda aka samu da laifin yi wa yara ƙanana fyaɗe haka ma dokar ta tana da ɗaurin rai da rai ga wanda ya yi wa babbar mace fyaɗe da kuma ɗaurin shekaru ashirin ga waɗanda suka yi wa mace ɗaya taron dangi wannan dai yana zuwa ne yayin da hukumomin 'yan sanda a jihar suka ce sun samu rahotannin aikata fyaɗe har ɗaya a cikin watan a cikin wata ɗayan da ya gabata ko a baya bayan nan ma 'yan sanda a jihar sun sanar da kuma sun sanar da kama wani mutum da suke zargi da yi wa wata yarinya 'yar shekaru uku fyaɗe dsp muhammad ahmad wakili shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta bauchi ya ce dokar tuni aka amince da ita a majalisa kuma za a wallafa ta a cewa sa tsakanin watan yuli da agusta sun gabatar da mutum 22 da ake zargi da aikata fyaɗe a gaban 'yan jaridu dsp wakili ya ce laifin fyaɗe ba wai yarinyar aka yi wa ba ya shafa ba wai yarinyar da aka yi wa ya shafa ba laifin ya shafi ƙasa ne baki ɗaya to a nan ma wani mai rike da sarautar gargajiya a ƙauyen uba a ƙaramar hukumar ohaji ebema da ke jihar imo ya shiga hannun jami'an tsaro bisa zarginsa da aikata ta'addanci yan sandan sun kama mai martaba eze andrew ne kan bisa zarginsa da hannu wajen kitsa garkuwa da mutane da ake yi a yankinsa ana dai zargin basarakin daga agazawa wajen fashi da makami da garkuwa da mutane inda jami'an 'yan sanda suka gabatar da waɗanda ake zargin sauran waɗanda suka suka fada hannun jami'an tsaron sun hada da wani likitan gargajiya da mutane da mutanen da aka samu dumu a wannan danyen aiki na sace mutane da dukiya da yake wa 'yan jarida jawabi a garin orari wajen gabatar da waɗanda aka gama kwamishinan 'yan sanda na imo isaac komede ya ce a ranar 28 ga watan yulin shekarar 2020 kimanin karfe biyu na rana dakarun sa suka yi nasarar tafke basaraken eze andrew mai shekaru 59 da ke garin awara karamar hukumar ohaji ebema a jihar imo da hannu wajen laifin garkuwa da mutane da sauran laifuka da fashi da makami yanzu haka wasu cibiyoyin bincike a najeriya na kan hanyar samar da maganin rigakafin cutar covid-19 wadda ta adabi kasashen duniya shugaban hukumar kula da jami'o'in najeriya farfesa abubakar rashid ya sanar da wannan cigaban da ke samu a jami'ar redima da ke hada da ke haɗa kai da jami'ar cambridge tare da wasu jami'o'i guda shida da suka haɗa da jami'ar jos jami'ar ahmadu bello da ke zare da jami'ar lagos da jami'ar wafemi a wolo da kuma jami'ar olabisi onabanjo da kuma jami'ar ibedun farfesa rashid ya ce binciken da waɗannan cibiyoyi ke gudanarwa ya shafi magungunan gargajiya da ake wa gwajin kimiyya domin gano maganin da ake bukata farfesa rashid ya kara da cewa jami'ar radima ce a gaba wajen zama cibiyar gwaji da tantance maganin kafin daga bisani jami'in ahmadu bello da bayero da lagos da jos da wasu kuma suka shiga zuwa <clears throat> wato suka shiga zuwa ranar 22 ga watan yunin wannan shekarar kuma yanzu haka jami'o'i 32 a najeriya ke gudanar da irin wannan binciken daban-daban farfesa rashid ya ce bayan bincike akan maganin rigakafin jami'o'i da dama sun gudanar da wasu bincike daban-daban da suka da samar da na'urar taimakawa marasa lafiya irin numfashi na'urar rufe fuska da kuma wasu kayayyakin kula da lafiyar al'umma kuma su kallon mu kada ku shafa kuna kallon labarai daga nan ɗakin watsa labarai na mujallar matashiya za ku iya bibiyan mu a dukkanin shafukan sada zumunta da sunan mujallar matashiya kazalika za ku iya biyan mu a shafinmu na intanet da sunan matashiya.com kazalika za ku bayyana ra'ayinku akan labaran da muke kawo muku da ma sauran shirye-shiryen mu akan lambar tara shida uku tara tara biyu shida shida. barkanmu da dawowa an bayyana cewa kashi 70 cikin 100 na kudaden da gwamnatocin tarayya jihohi da kananan hukumomi suka raba a watan yuli duk da duk daga harajin da ake samarwa ne daga cikin gidaje da cikin gida najeriya ba na riba danyen man fetur ba ne shugaban hukumar tattara haraji na kasa frs muhammad nami ne ya bayyana hakan inda ya ce barkewar cutar corona virus ta gurgunta tayoyin tattalin arzikin kasa da dama sai ya kasance duk akasarin kudaden da ake tafiyar da shi a najeriya daga harajin da ake karba ne ake samu nami ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake tattuna da 'yan jaridu a abuja inda ya bayyana kokarin hukumar wajen wayar da kan jama'a dangane da muhimmancin kiyayewa da kuma nuna ɗa'ar biyan haraji kan kari kare gwamnatin tarayya a cewar sa a raba naira biliyan 696 a zama majalisar zartarwa a watan yuli tsakanin gwamnatin tarayya jihohi da kanan hukumomi kashi 30 bisa ɗari ne kaɗai aka tara daga ribar ɗanyen man fetur da harajin da kwastam ke karɓa na shigo da kaya daga ƙasashen ƙetare amma kashi 70 bisa ɗari na waɗannan kuɗaɗen da ake tarawa na harajin cikin gida ne daga nan ya kira ga ɗaiɗaikun 'yan najeriya da kuma kamfanoni a rika biyan haraji da yawa wajen wato da yawa jaba a kansu a kan kare da ya tare kuma wani jirgin majalisar ɗinkin duniya ya kwace wa matukin jirgin yayin da yake kokarin sauka a filin tashin saukar jirage ta gawo da ke karasar mali a jiya akalla mutane sha ɗaya daga cikin mutanen jirgin suka ji kata kamar yadda tawagar samar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali ta tabbatar jirgin da ya kokarin yin saukar gaggawa ne kafin ya kauce daga titin sa inda ya tsarin kawo yanzu dai majalisar bata fayyace abin da ya yi sanadin hatsarin jirgin ba wasan ɗinkin duniya ta ce za a fara bincike domin gano musabbabin afko hatsarin nan ba ya daɗewa ba daga fagen wasanni kuma akwai yiwuwar kungiyar barcelona ta kulle yarjejeniya da tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta tottenham mauricio pochettino a sabuwar kakar wasa wasu majiyoyi daga kasar spain kamar yadda jaridar daily mail ta rawaito sun ce a halin yanzu shugabannin kungiyar ta barcelona sun bayyana cewa sun bayyana pochettino a matsayin koci na farko da suke son maye gurbin da kuikir satan batun mai gurbin satan da tsohon kotun tottenham ya karfafa ne a makonnin baya-bayan nan sakamakon gaza jagorantar barcelona da ya yi wajen lashe kofin gasar la liga kafin dai barcelona kungiyoyi da suka nemi kulle yarjejeniya da mauricio pochettino sun hada da wato a bayan sun hada da juventus da monaco da kuma kungiyar kulan kafa ta newcastle united to da wannan labarin wasan muka kawo labarin labarin da dukkanin abokan aiki musamman da tace labarin bashir muhammad sai yi abokiyar aiki fatima alhadi wato da maryam muhammad yana karanto ahmad ya sanu ke cewa kasance da mu zallan matashiya matashiya ta zama hasken talakawa mai talla shi ke da riba haƙon wannan zance haka yake ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku to nesa ta matso kusa da ku duk kuwa mujallar matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu har ma da kamfanoni za mu tallata muku hajar ku a cikin sauƙi tare da samun biyan bukata kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauƙi. muna da tsarin talla na naira dubu uku domin ƙananan 'yan kasuwa muna da hanyar tallatawa kamar matashiya rediyo matashiya tv da kuma yanar gizo matashiya.com domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida mujallar matashiya a bar alfaharin ku ce. Mujallar matashiya ta zama hasken talakawa. A daidai lokacin da jama'a ke jimurin samun labarai da rahotanni gami da shirye-shiryen managarta daga madogara a Bartin Kaho. Mujallar Matashiya na farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu masu ilimantarwa, faɗakarwa, sadarwa har ma da nishaɗantarwa. Labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun Litinin laraba alhamis da kuma asabar da misalin karfe shida na yamma shirin rabin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku akan addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin ina mafita da ke kallon kalubalen da al'umma ke fuskanta a bangare daban-daban zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe hudu na yamma shirin ana yi da kai da ke kallon dukkanin al'amuran da suka shafi al'umma ta kowace fuska zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ciki da gaskiya wanda muke bawa 'yan siyasa damar faɗar albarkacin bakin su zai ke zuwar muku a dukkanin ranar lahadi da misalin karfe bakwai na dare shi kuwa shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata shirin 'yar cikin gida wanda muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin da misalin karfe shida na yamma shirin dandalin kannywood da ke tattaunawa tattaunawa da jarumai daga masana'antar shirya fina-finai zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe tara na dare sirrin ma'aurata shiri ne wanda ke ɗauko ƙalubalen da ma'aurata ke fuskanta tare da warware su ta cikin shirin zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe uku na rana ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na youtube domin samun damar kallon ƙayatattun shirye-shiryen ku managarta za ku iya bibiyar sauran shafukanmu na sada zumunta kamar facebook at mujallar matashiya ko kuma twitter at yan matashiya har ma da instagram at mujallar matashiya domin karanta labarai da rahotanninmu kuwa za ku iya bibiyar shafinmu na yanar gizo matashiya.com mujallar matashiya muna alfahari da ku